a gabanku sufika da shi da mai daraja gwamna suka hito suka yi musabaka da juna a gabanku aka janye duk wani abu saboda haka yanzu babu wata matsala shugaban jam'iyyar apc na jihar zamfara lawali abubakar makaman ƙauren namo da kenan jim kaɗan bayan shugabantar zaman sasantawa tsakanin gwamnan jihar da kuma 'yan majalisar dokokin jihar da suka soma shirin tsige gwamnan a ƙarshen taron wanda shugabancin jam'iyyar tare da majalisar sarakunan jihar suka kira a fadar gwamnati da ke gusau da alama ɓangarorin biyu sun mai da wukakinsu a kube kamar yadda gwamna abdulaziz yare abubakar ya bayyana sun ba da bayanai wani duk bayanan da suka bayar bayanai da suka shahi zartawa ba bangaren dokoki ba ne duka abinda suka bayar wanda na yi ce allah da zan zauna da su domin mu fahimtar da su domin a dukkan su ina gaba da su ga wannan aiki na aiki a majalisa na sa abin da ke nan fahimtar da su ga tsare-tsaren da yadda abin nan yake ga kuma yadda waɗannan abubuwa suke so don a fahimce su a gane cewa ba kuskure ne wanda za a ɗauka a ce a yaya ta ba kuma zai iya kasa cewa a zo a zama gwamna a fahimtar da gwamna ga abin da muke gani shi kuma gwamna ya kara cewa eh ga abin da dalilan da yasa nake abin da nake yi domin abubuwa su tafi tare so ko kuma su tafi daidai. To sai dai duk da yake 'yan majalisar sun gindaya sharuɗan da suka ce tilas gwamnan ya cika kungiyoyin farar hula a jihar da ada suke goyon bayan matakin majalisar dokokin sun ce san ba za ta sabo ba bindiga a ruwa Manir Haidar Kaura shine shugaban majalisar matasan Arewa reshen jihar Zamfara. A halin yanzu mu ba mu yarda da wannan sasantawa da ake yi tsakanin 'yan majalisa da gwamna ba. Domin sun bayanin laifukan da ya yi to idan ana maganar sasantawa shin kenan laifukan da suka faɗa yayi ƙarya suke yi kenan yanzu abin da muke so tun da an lissafa wa'annan laifuka su abin da muke so kawai a aiwatar da abin da doka ta ƙasa ta bara ba mu yarda da duk wani mataki na sulhu ba abin da muka yarda da shi shine a yi aiwatar domin zai zama darasi ga masu zuwa ba idan ba su yi wannan ba mu kuma a shirye muke mu je kotu domin mu kalubalance su kotu za ta sa su dole su yi abin da doka ta ƙasa ta yi. To sai dai kakakin majalisar dokokin jihar Sanusi Garba Rikiji na nuna alamun ba gudu ba ja da baya a ƙorafe su dangane da tafiyar gwamnati a jihar. Mun so mu bar wa al'umma su yi alƙalanci irin bambanci halin da zamfara ta shigo da kuma abin da ya biyo baya to su muke so su yi min su yi alƙalanci tsakanin inda aka fito da kuma bagiran da aka hau yanzu har sai sun gaya mana cewa eh mun gamsu da abin da kuke don mu ne kuma mun yarda ku wakilan mu ne wannan zaman na sulhu dai ɗaya ne daga cikin ɗimbin tarukan da aka gudanar na taron dangin murkushe wutar rikici tsakanin bangaren nazartaswa da na majalisar dokokin jihar ta zamfara ciki ko har da saka bakin dandalin gwamnoni da wasu tsofaffin gwamnoni da ma masu ci yanzu da dai sauransu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria